su ne ahli sunnati wal jama'a ubangiji Allah muna roƙonka ka karfafa mu ka tabbatar da mu ka aqidar sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna sa'annan muna roƙonka Allah in mutuwa ya kai Allah ka kashe mu ahli sunna Allah muna roƙonka ka raya mu ahli sunna ranar tashi alƙiyama. a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwan mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata mai albarka kuma bigire mai albarka tare da huskoki masu albarka muna cikin watan ramadan yana da kwana daidaya tara hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu miladiyyar annabi isa 2023 muna cikin wata kenan na march yana da kwana daidai talatin da daya bayan allah ga muna masallaci mu na ahli sunnati wal jama'a jami'u takwa karkashin makarantar mu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani muna roƙon ubangiji Allah cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi sa'annan muna roƙon ubangiji Allah tabbatuwa da karfafuwa da kuma ya tabbatar da dugadugan mu kan aqidar sunna suratu hud mu yi karatu bayan Allah <clears throat> inda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi nuhu ko ko yake ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake labarta masa labarin annabi nuhu ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu fala tabta'is bima kanu yaf'alun fala tabta'is bima kanu yaf'alun ubangiji Allah ce uhiya ila nuhin musu Allah muka yi wa'ayi zuwa ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman dawon da kai shekara ɗaya ɗaya tasa'in da dawon kai shekara ɗaya ɗaya a wato 950 years nan 950 years da kai nan wayanda ke bayan kan nan su kenan ba wanda zai imani kuma ya kare fala tabta'is al-ibti'asu shine al-huzn shadid annabi nuhu na samun damuwa yana samun damuwa da abin da suke yi Allah ya ce daga yau kamar damuwa matsayinka mai da'awa kafircin masu kafirci da wa'anda yake ba su saurara kana da'awa ba saurara annabi bar damuwa domin lamarin ba kai bane Allah ne bai kaddara su yi imani ba kaka samu damuwa yana maka kaman don baka wa'azin da kyau ne ko ba a samu uslubi ba ko ba a samu an yanda ya kamata ba ni Allah ke kaddara waɗanda su yi imani su yi imani ni kuma ke kaddarawa wanda ba za su imani ba su imani sai sa la tabta'is kaka ji damuwa tunda ni na ka aiki ji da aiki da na saka amma wayan ga mutane la tabta'is bima kanu yaf'alun kada ka shiga cikin damuwa da abin da suka kasance suna aikatawa to lokacin da ubangiji Allah subhanahu wataala ya masa wanga wayi ya bari ya gane cewa al'amarin ba damuwa ciki in dai mai da'awa kana da yaddan Allah Allah ya yi da kai kuma kana fadin gaskiya kana kan fadin gaskiya wayanda suka karbi da'awa da wayanda ba su karbi da'awan ba ba damuwan ka bane wayanda ke sauraron ka da wayanda ba su sauraron ka ba damuwan ka bane haka kuma ana son ka gane kai hakuri wurin cutarwan su Allah ce la tabta'is kaka shiga cikin damuwa domin annabawan duka baki daya tun daga kan annabi nuhu har kan manzon Allah suna samun damuwa in ba imani ba Allah ya ce ku bar damuwa domin duk wanda bai imani ba ni Allah ne sai sa kali shukura wala tabta'is bima kanu yaf'aluna sannan ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladina zalamu malam marjamu je أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه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 dawon da ya yi da wato complain da reportin da ya kai ma Allah sannan Allah ya ce masa ba imani kuma tunda ba imani ya ce to shikenan rabbi la ta zara al-ardi min al ne da yara wani suka ce la yayi addu'a insha Allah ce to shikenan na karbi addu'an wanda suka saura ba imani yi yu'mina min kaumika illa man kad aman fala tabta'is bima ya falun amma wasna'il fulka bi a'yunina na gama da su je ka kera jirgin ruwa na gama da su je ka sassake jirgin ruwa me za yi da Allah ce kai dai je kai wannan kurun magana mu ne sabai Allah da Allah ya ce ma annabi nuhu wasna'il fulka bi a'yunina wa wa'yina nan muna gane cewa ai dama sun ce wallahi kai hankali da abin da kake kira kai hankali da addu'an da kake yi abin da sa na ce muku haka ko nike kaman jawo hankalinku kan wannan sun ce kadi jadaltana fa aktharta jidalana kan me fa atina ma abinda ake muku shuke gida to gashi na zuwa fulka bi a'yunina sun kirayi azaba sun ce ba mu imani ba abinda da zai samu imani duk abinda ake son a muna muna jira ya zo shi Allah ce da annabi Nuhu wasna fulka bi a'yunina ya Nuh je ka sassake jirgin ruwa je ka kera jirgin ruwa je ka yi constructing jirgin ruwa bi a ayunina da idanuwan musu Allah da kulawa musu Allah musu Allah mu za mu baka kariya ya za a yi malama suka ce jibril ya sauko ya zo ya ce da annabi nuhu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na gaya maka ka kera jirgin ruwa shi ya ce inna rabbaka azza wa jal ya amuruka an tasna alfulka ubangiji Allah na umurtanka ka kera jirgin ruwa ubangiji Allah na tinka ka sassake jirgin ruwa qala kaifa asna'u wa lastu binajari sai ce to ai wanga al'amari yanda kai bayanin ga aikin kafintoti ne ni ko ba annabi ne ni ban san wannan aikin ba yanzu ya za a yi wannan sai jibril ya ce masa inna rabbaka yaqulu isna fa innaka bi a'yunina Allah ya ce a gaya maka isna'il fulka wannan jirgin ruwa? je ka sassake wannan jirgin ruwa? je ka yi construct wannan jirgin ruwa? musu ubangiji Allah ku da kula wa zai wannan ya za ka yi ya za yi wannan jirgin ruwan musu Allah subhanahu wa ta'ala bi ayunina a idanuwar musu Allah bi izina wa ri'ayatina laka ya nuh musu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mu za mu kula da al'amarin mu za mu jimici al'amarin tun farkonsa har karshensa ba inda za ka kai mu tun farko har karshe taimaka maka in Allah ya ce ya sa maka hannu bayan Allah ya maka akwai malum suka ce da Allah ya ce sa wasna'il fulka bi a'yunina wa wa'yina shikenan da annabi nuh ya je ya doki shi alqudumun na wa ja'ala yasna'u wa la yukhti'u da annabi nuh ya fara dama Allah ya sa shi aiki abinda Allah ke so gare ka ne shine yadda in Allah ya sa ka aiki in zuciyanka yana da karfi imani da Allah she kai mamakai yanda dan adam bai zai iya gani ba kai mamakai yanda zai wuce tunanin dan adam imani da Allah ke sa kai ka zama abin mu'jiza imani da Allah ke sa kai ka zama abin mamaki amma kai baka yi imani da Allah ba she kuma kai wai kai baka yi imani da shi ba amma kana so Allah yayi mamaki cikin rabe yi she kai imani da shi shi mamaki ya fito cikin rayuwanka misali zan muku ubangiji Allah ya ce ma annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyi mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi shi ce fa khudh arba'atan min at-tayr in kana son ka ga in na kashe mutane yanda zan rayar da su je ka dauki tsuntsu ɗaya hudu kaga bai tambaye Allah ya zai da su ba. ya san Allah zai mamaki ne. babu shakka ya je samu tsuntsu hudun ya yanka wannan sunsu hudun ya kare yayya da Allah ubangiji Allah ya sa shi kafin imanin annabi Ibrahim da Allah shi ya ce uhunna kira su yana kiransu ba sun sun da ya ji kiran nan ya saro kwanci face ya tashi in kuna son ku ga mamakin Allah cikin rayuwanku ku yi imani da shi imani da Allah ke son ka ga mamakanyan Allah bai yiwa baka yi imani da Allah ka ga mamakanya ba shi ka yi imani da shi shi ya nuna maka wane ne shi kun gane karatun ku Kisa da Allah ce da annabi nuhu na'il fulka bi a ayunina wa wahayina sai ya tambaya to yanzu wanga aikin ga nifa fa ni ba kafinta bane ya za a yi Allah ce kai dai je kai yana daukan itatuwan katako ya je shirya katako ya kawo shi wannan amman ya zo ya ajiye ya kawo kushoshi ya zo ya ajiye shi kenan malam bai tambayi Allah ya za a yi ba yana dauka Allah na masa wahayi yana kera wani jirgin Allah wasna'il fulka bi a'yunina sannan Allah ce wa wahayina da wahayinmu wahayinmu shine mun maka ilhami mun maka wahayi yanda za ka yi wannan jirgin wannan amma me ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا لا تخاطبني في امهال الكفار يا نوح يا نوح ina son wa'anga magana ya kare kullum kana bani hankuri Allahumma ighfir liqaum rabbi ighfir liqaum in sun maka kaza yi addu'a in kyale in sun maka kai addu'a in kyale to daga yanzu kafirai ne kaka kara min magana kansu wurin jinkirin musu azaba kada ka bari in azaban ya zo ka tausaya musu kaka ji tausayin kafiri kafiri kafiri ne ba tausayin sa kaka min maganan kafiri Allah na gaya in kafiri ya tabbata kafiri hallaka ya cika da kafiri kar bayan hallaka ya cika da kafiri wai kai ne mai tausayi arne in arne in ya mutu arne ne kafiri ne dan wuta ne ba wani tausayi shi Allah ce da annabi nuhu la tukhatibni fil ladina zalamu kada ka zo kana ce min Allah yi hakuri ko kuma maluma suka ce la tukhatibni fil ladina zalamu ay la tukhatibni fil imhal kaka min magana wurin jinkiri domin an yadda an ga azaban ya damu a yi azaban amma da ya ga azaban karfin azaban ya ce Allah yanzu da ina so a yi hakuri Allah ce kakai wannan sa'annan an iya kuma in ana azaban cikin azaban wani ya yi ban tausayi ko ba ka ba don Allah kafirai ba su shiga cikin yanayin da suke da ban tausayi ko ne to shine ubangiji Allah ke gaya annabi Nuhu in al'amari na ya zo na yi raga da su na yayyage su na dirkake su kuma ba ka sanin abin da ni zan yi ba wai zan gwada maka haka sani har hankali kai kwanta bin a ganin kan na lokacin zuwa shi nan kaka yi wasa bayan zan yi azaba kaka yi wasa zan allakar da su she ka zo kana ce min Allah yi hakuri ban so in ji wannan ka san command ne mai ban so roko wato wannan na nuna cewa lalle abinda Allah zai ya kai ya kawo la tukhatibni fil ladina zalamu kama annabi ruhu na tambayan Allah Allah yi za a hishe ce me innahum mughraqun wala tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun sannan Allah ya ce zan nutsar da su ne da ruwa nutsar da su garin ba ruwa ba teku ba ruwa ba teku ba alaman teku su ba san teku ba yanda kama akra ga teku ga su garin ba teku ba ruwa ba komi Allah ya ce amma da teku da ruwa zan hallakar da su kuma garin ba ruwa garin ba ruwa misali zan muku kamar munan kasar kumashi in kana tafiya har zaka je kamar wurin su taba akwai ruwa wani ba ruwa mu kamar aka mu san ruwa ba mu muna da ruwa muna da wani ya an kara suka san akwai garin da su gaba ba ruwa ba teku ba wani ruwa ba wani wani wani river kaza ba shi nan sam su wasan ma abin kai duba barin ga muku abin da ake ce jirgin ruwa annabi nuhu ya fara abinda ake ce ma jirgin ruwa na nuhu ya fara kira shi shi da Allah ya ce masa wasna'il fulka bi a'yunina wa wa'ina wa la tukhatibuni fil ladina zalamu kada ka yi wasa ka zo za ka min magana ka rarrashe ni kana son min addu'a kana son ka kira zuwa gare ni da murya wanda ke na tausayi in ji tausayin su na ana ka command ne yin wannan laifi ne in Allah ana ka abu yin abin laifi ne Allah ya hana kai ma kafiri addu'a yi kafiri addu'a laifi ne na ran sai Allah yi ma kafiri addu'a ajiye ma kanka laifi ne cikin mizani bai ma kafiri addu'a na ce ba masa addu'a Allah ya riga ya halaka da shi ba addu'a Allahu akbar wani ya ce nan ga kama ai ba su mutu ba tukunna domin kafirin da bai mutu ba ai na mai addu'a yanzu ai ar nan ga muna addu'a mu ce ya Allah ka shirya da su ya Allah ka gyara musu rayuwarsu to ya tun ba su mutu ba kuma ake cewa ka musu addu'a domin in suna raye musu addu'a shi Alali ne ba laifi ba ne mu yi ma'ar ne addu'a rayayye Allah muna rokonka ka sa otufo ya zama musulmi Allah muna rokonka ka sa akufa ya zama musulmi Allah muna rokonka ka sa John Muhammad ya zama musulmi duk wani alheri ma mu roki Allah ya bashi to amma an ya mutu fa haramun ne in ya kiyaye mutu kan kafirci haramun amma yana raye ka mai addu'a bayan ka mai addu'a ka roka masa alkhairi bayan ka roka masa alkhairi ma yana cikin damuwa ma ka shiga ka agaje shi la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ba laifi ba ne bayan Allah muna zaman lafiya mu kyautata musu mu taimaka musu yaran su ma ba zuwa suku kana unguwa kana da kuɗi dauki yaron shi ka kai su suku ba su da abinci ka je ka sai abinci ka zo ka ba su ka kwankwasa ka tambaye su lafiya kwana uku ban ji ku ba lafiya oh wani oye oye yari someone is sick kaza kaza no problem ka ba su kudi a ji a duba a yanda za yi ba su da kaga arne bai da wurin kwana ka haya mai daki ka ba shi wurin kwana dukkan gaba laifi ne. amma ranan da ya mutu kan wannan arnancin nan magana ya kare magana ya kare yana raye ba damuwa in ya mutu ya kare to bai Allah yanzu tambayan nan gashi ne mutanen annabi nuhun nan da Allah ya ce wala tukhatibuni fil ladina zalamu ai ba su mutu ba yanzu kuma an ce ka ayi wani ka ai maro ka musu wani abu to me sa Allahu akbar in ji malam bahaushe ya ce Allah ya riga ya gaya ma annabi nu halakakku ne kafirai ne su mutu halakakku shi sa ya riga ya sani tunda Allah ya gaya maka ka sani yana raye nan kafiri ne ba abin da sai zama musulmi kamar Abu Lahab tun bai mutu ba Allah ya tabbatar dan wuta ne al'aduma su Abu Jahal su akwai su manya manyan kafirai suna raye aka musu bisharar wuta eh tun ba su mutu mutum na raye yana zuwa yana komowa aya ya sauko a ce mai Allah ya ce a gaya mai kai dan wuta ne kamar al'as ibn wa'il da wurin manzon Allah ya ce da manzon Allah ya Muhammad ya kai Muhammadu man yu'yil izama wa hiya ramin yi izgil ya ce wanga kashi da ya bushe gashi nan na mumurda shi ma ya zama kaman kasa ko turbaya ko ya zama kaman toka wa waye isa ya rayar da wannan da wa yake shi Allah ya ce da annabi Muhammad ga mai kul yuhyi allati ansha'aha awwal marra ka shinga da kake gani ai wani ya kawo shi ko to wanda ya kawo shi shi zai sake rayuwa shi wa huwa bi kulli haqqin alim ba wani halitta face da ilimin Allah ya samu halittarsa ya samu rayuwarsa sannan insha Allah ya ce annabi Muhammad ga mai ga sako na shi manzo Allah ya ce sako ne ce ga mai shi da mutane shi ce Allah ya ce gaya maka wani dukkan na ranar da za a rayar da kashi a mai sakayya kai wuta za saka to kaga shin ga ba mai wa addu'a nashi ya kare Abuja ne ce Allahumma in kana haza shi ma nashi ya kare iri irin su Fir'auna da Karuna da Hamana nasu yanke ya kare sai ce wala tukhatibuni fil ladina zalamu wala tukhatibuni fil ladina zalamu kada tukhatibuni kada ka min magana kada ka yi wani magana ba wani addu'a alladhina zalamu az-zulm wad'u shay fi ghairi mawdi'i me yasa ake ambatan kafuri az-zalimi mushriki az-zalimi ubangiji Allah subhanahu wataala ya ambace shi da zalunci ya bunayya la shirka la 'azim nan kuma Allah annabi Muhammad annabi nu annabi Isa da Allah ke magana kansa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna wa ma'wahu an-nar sai wa ma lil-zalimin min ansar kafiri da mushriki ana kiransu az-zalimai menene az-zulm az-zulm wad'u shay fi ghairi mawdi'i zalunci shine ga bigirin abu ka sake mai bigire to su me suka yi sun dauki bautar Allah suka ba wani su daban shi suka zama az-zalimai abina sai ka doki ka ba wani ka ce na shi ne kai ne kenan ka zalunce to wake da ibada sai ka ba annabi isa ka zalunce Allah ko ka zalunce Allah ba sai ubangiji ya ce wake da ibada ba Allah ba sai aka ba wad da yaquk da nasara ko ba ka ba da yaqut an zalunce Allah ko ba zalunce Allah ba shi sai ya ce wala tukhatibni fil ladhina zalamu ay wada'u ibadati fi ghairi mawdi'i ibada na suka ba wa daban azzalimai ne zan halakar da su innahum innahum mughraqun wallahi na musar da su da ruwa ba mutum guda da zai fita kaga Allah na da ban tsoro kaga da Allah ya ce innahum mughraqun innahum mughraqun da Allah ce ma nabi nuhu wala tuqatibni kada ka min maganan azzalimai zan nutsar da su da ruwa ne i am going to drown them zan sa su ruwa ne su sha ruwa sosai su mutu bayan Allah dattawa dai na san ba problem manya inda da hallaka da su ai ba problem ko akwai problem ai ba problem don duk manya-manyan kafiran na mutuwa su wani abu ne ko ne a'a kafiri babban mutum sarakai wanda suka ce ma na raka ta tabaka illa alladhina hum araziluna ma na raka illa ai azzalimai ne sun zabi zabansu. Sun yi abin da suka ga dama da Allah sakayyan nan sun san dalilin sakayyan ko ba sani sun san kafircis da manya da yara da wane da manyan nan duka wakilai. Ta amma yara kanana nan wanda aka haife su wannan ranan da yara kanana kanana sufa sufa to kaga annabi nuhu da Allah ce wala tukhatibuni fil ladhina zalamu an iya cikin nusar wannan yara kananan nan da su shiga cikin wannan azaban nan Allah ce duba dukansu suna ciki kaka min magana <laughs> wallahi in Allah ya hushi da mushirkai ba abin da ke wa hanyar Allah shi sa nake ga mushirka na da ban tsoro Allah ce innahum mughraqun dukkan su nusassu ne shikenan annabi nuhu malam musa ya fara aikin ko bai fara ba wa yasna'ul fulk shikenan malam shi ya fara amarahu allah fa aqbala nuhun ala amali fulki ala sun'i safina ko ala sun'i fulki wala an qaumi allahu akbar da allah ya gaya mai wannan wala tuqatibuni fil ladina zalamu allahu akbar zan tambaye ku nan ga ku ku bani jawabi an yanzu tun da Allah ya ce masa magana ya kare ba su imani akwai wa'azi ko ba wa'azi a kan ka fadi ya kamata kana dalili daga ranar ya yi wa'azi ko dai wa'azi ya sai an tashi aiki <laughs> ai wa'azin ko ba su ji ai shi ya samu lada ko dai yanzu aka ko da kowa bai ji ba in kana yi aka yi ka samu lada to shi sa akwai wa'azi ko ba wa'azi akwai dawa ko ba dawa kun dai dace ne ba dawa gaskiya ba dawa ya kare eh, tun da ba dawa yanzu ne zai yi za shi ta kwana ne a'a ya fita aikin dawa ya koma sabon dawa yanzu ya fita mai wa'azi ya koma kafinta eh. shi ma wannan kaf <coughs> da yana jan aya yana ja yana ja Allah ce ya wannan ya kare sabo fa yace doki hamma da kusa shi sa da ya daukan amman lada goma buga kusan lada goma shi ma ibada shi ke na shaifara malam kana jin kap kap kap kap ala sha nabi mai fara malam duba ka la ilaha illallah suka jira ko ya zo ai dama yana zuwa da rana shuru da dare shuru yana bin su ana yana bi dama mutum kullum kana bin shi shi ya wofi duba ya fita harkansu ya musu ya musu ya yi watsin tsiya da su suka ce a'a shi wanga ya ce ya nuhu bai son gunku mun ga shigo jin mana kuma da ganin shi ko lafiya ah, ko kuma ba ku son wazi <laughs> ko ba ku son wazi shi ya bari sam sam sam ji haushi sam duba ko ya ganka ana iya ko ya ganka kana iya shege don ana iya su ɗan bid'a ko mushrikai she sun ga wanda dan tauhidi she su fara iya shege ba gani ba ana kamar dan dari kanga shaga dan suna she ta janta sban she na wasu abubuwa ka ba ja zaka lauyawuyin ka da shi ja na ga wanda ya fi ku jan tasba wai ku kuna jan tasba ya kafa wani abu ne sama ya nemi babban tasba ya sa mai mashin mashin na ja yana yana je ka nemi mashin ka yi kankani kana aza yi carbi ka aza kana yawo da shi kuma wallahi yana da ban mamaki fa su in suka gamu lokacin suke son su nuna su ne yan darikan tijjaniya su ne masu maulidi amma mu da mun gansu shi muna la kai mai kitabu sunna ka zama kaman tsuntsun da ruwa ya buga an kaga dan bid'a kai Allah kaka jarabce mu da wanga hauka wallahi hauka ne ga kitabu sunna kana bin ka ajiye shi kana ne kana bayan wanda ke bin shawar da shawar tijani alhalin kai ko ga Allah ga manzo Allah a'a bai yi Allah kuna roƙonka irin wanda ka kaka bamu ubangiji Allah ka tabbatar da mu kan sunna ubangiji Allah ka sa ba mu jin ni'iman komi ba mu jin ji da komi shi sunna wallahi mutane da yawa Allah ya ba su kyautan sunna suka doki suka kaskantar da kansu karkashin an bid'a malumman salaf duba duk malumman salaf da manya manyan malumman salaf ba daya ba daya da yake ma yan bid'a sauki ba sauki duba ana iya indan bid'a ya mutu malamin salaf ya ji yana aika ma danwan shi malamin salaf wuce albishirinmu ya mutu mun futa mm. wallahi wallahi ku ji karanta maluman salaf in an bida ai yana cikin karatu na cikin littafi ko ina in an bid'a suka mutu ku je ku tambaya magabatanmu wanda suka karanta Kur'ani da sunnan ga sun zauna da yan bid'a ya suke yi kai kana ji kana da tausayi ne tausayin banza jin kan banza ka kai ka annabi nuhu ka kai Allah ne yanzu Allah nan da ya ce kamar la tukhatibuni fil ladina shi bai da tausayi ne kaga Allah tausayi ne cikin wannan Allah zai hallaka akwai yaron da aka haife shi wannan ranar lamarin addini lamarin addini lamarin ubangiji Allah in ya riga ya zantar da al'amari tausayinka na banza ne tausayinka shegantuka ne tausayinka munafunci ne malam annabi nuhu bai Allah ya bar wa'azin sam magana ya kare yanzu aikinsa shine ne kafinta yana yi masu taimakonsa suna taimako cikin wanda suka yi imani yana ta sassakawa yana an ce wai yayi kaza yayi kaza shekara dari ne an shuka itacen shekara dari ya bushe shekara dari aka doki shekara dari aka yi qur'ani bai kawo sunna ko bai bayani abinda muka sani ne kurum shi kenan shi fara yana yi malin shi abin tsayawa wa yasna'ul fulk fi'lul mudari Allahu akbar da Allah ya ce wa suna ulfulk da Allah ba an ya wuce ba to me yasa Allah ka fi'lul mudari kamar yanzu aka ana muna magana ga annabi nuhu na ne yana ne yana sassake jirgin ruwa Allah ya bar kayi ne ya kawo madi ne ya mai shi mudari don ya kawo maka al'amari ka ga muhimmancin al'amarin shikenan malam wa yasna'ul fulka shega annabi nuhu yana wannan aikin na malam in ya duba sun yawo suna jiran shi basu su gan shi ba ya zo a yi izgili ya zo a yi a shege bai zai ba to she su suka fara yana ciki malam shega sunan manyan malam suka zo suna wucewa wada su wuce na wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sai ga suna almala dama mun ga muku almala as-sada wal kubara min al kuffar kamar da ibn kathir yayi ta'rifin sa cikin littafin sa na tafsir ibn kathir as wal kubara jagorori da manya suna nan shazuka ana tafiya na su je unguwa gaba da shi suka bullo malam ga annabi nu malam ya kera ya an wasa itace yayi tsaf annabi nu na kafe kafe malam yayi zufa suka ce ya nuhu no sirta najara no ka zama kafinta ne ya aka yi kuma yau ka zama kafinta ba kai ne ba ka ci Allah ya yi koka ba to ya kabar wasi ka je ka zama kafinta ya nu'u kad sirta ba da an kunta nabiya ya yanzu sana'a ai wazi bai bai ci bai ci yanzu an koma kafinta to to me ma kake yi ne domin san in mutum ya tara kusa da su i katako kujera ne ko gado to kai me kake yi shenu ya ce asna ubaitan yamshi ala ma' ya ce ina kera wani jirgin ina kera wani gida ne domin so san jirgin ruwa ma ya ce wani gida zan kera amma kan ruwa yake tafiya she wani ya sai ya haka ya ce na ruwa ka ka san izgili ta shi sanna ina ku gane izgilin kafirai zuwa ga mai da'awa sunnan su ne sannan ina son ku gane cin mutuncin mushrikai da yan bid'a ga mai da'awa nasuwanka da ilminka da darajanka bi hana ka su ci maka mutunci domin inda annabi nuhu musai masayi na sa mushirki ko dan bid'a bai taba wani wallahi da matsayin annabi nuhu sa farkon ba annabi manzo an shafa mai lafiya amma duban izgili har wani na ce mai nuhu wato yanzu yanzu abin da nake so da kai ne ba a dawon da kake yin ya ba ci riba ba ne mun ga maka ba mu ci yanzu ka gani da aka buga aka buga ka gani fi karfin ka kashi ka zama ta dole to shi suka ce to nuhu yanzu abin da muke son mu gane ne shi wanga abin da kake yin ga me kenan don ba mu gane ba kujera ne ko gado ne mene ne shi ce wani gida ne amma bai da wurin tafiya shekar ruwa shi wani ya juya ce to na ruwa na ruwan na ruwan zai wa zai kai shi kan ruwan domin inda annabi nuhu yake sassake jirgin ruwan mukaddara inda yake sassake jirgin ruwan da za yi tafiya ma kusan shekara biyar ba kai ruwa ta shi suna mamaki na ruwan zai fito shi wani ya ce mai nu kaga da da ka zo tun farko da da ka zo tun farko ka ce kai kafinta ne da magana ya kare <laughs> da tun da ka zo farko ka zo ka ce inni lakum nadhirun mubin أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم دا بكاي وانغا إني نجار لكم ni kafin ku ne suka ce da ba fada mun gama duk kayan mu duka mu baka ka zama chief apprentice wallahi ba izgilin da suka yi hankali bai doka har Allah da shi ya ce ne na'am وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من سخروا من سخروا من سنا بقى سنا إزجلي سنا دبش سنا ديبا البركة سخروا من سخرية بقى متنا مكا بقى متنا مكا إزجلي يا واني يا eh suwani kuma kenan ai suwani har an zama mutane suwani ai kaza ba'a dai wallahi ba'a wani lokaci yafi zagi zagi direct ne kaga in za zage ka zan gwada ku bambanci tsakanin ba'a da zagi kaga zagi nan da nan shace maka kunni ka kamar ganyen rogo kaga an zage ka ke mun gane ko <laughs> to amma ga kana kai guntu sosai gajere shi ne ce eh, aswani na ga kamar kai sawo ka karafa <laughs> ba gane ba kaga ji ya wani ya yau na ya yau kaman lafiya ce yau kaman naga kai sawo ka karo <laughs> ba a ki shi <laughs> shi yana yi kai wallahi kana sa shawani ya soke ka mun gane ko kamar misali zan yi ba'a zan yi wani ba'a ma na misali misali misali misali Allah kiyaye don ku gane yadda ba'a yake ba'a shi diba albarka ne na las misali ne ai nike zama na tafsiri ko ba ka shi ke sai na kira yaron ga na gaggama mai kayan na ce zai zauna a ce yi tafsiri to kai da kanka ka san shigantaka nake ma yaro ko da ba shi sa shi ba shi a yi kaman za a yi kaman ba za a yi kaman kama na yabonka amma zagi na karshe izgi ake maka na karshe shi sa suka ce ya nu'u sirta najaran da an kunta nabiya suka ce a ikon Allah su annabawa suka zama kafintoti <laughs> eh su annabawa suka ce a anu ka na ban mamaki yanzu ba annabe kafinta ne ko kafinta kafinta don ya fata mu sani kai kafinta ne ko kai ba annabe ne ko kai ba annabe ne ko kafinta ko kafinta ba annabi shi suka ce to wanga kuma na zashi shi suna ta yi wanga ya je kuma shi wanda ya zo ya ce a ah, baka ji ba ainihu ya zama kafinta shi kafintan ma ba mu san ko me yake yi ba shi wani ya ce a ah, baka ji ba wai yana gina wani gida wai yana tafiya kan ruwa shi ce tun na ruwa matan shi gona gida matan shi na gida tana ce na gaya muku mijina mahaukaci ne ai yanzu kun yadda to sha abin ya damu annabi nuwa sosai she ya ajiye kusosin da komi she ya juya she shi ma ya ce musu malam musa me yace qala in taskharu minna in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun wani lokaci ba in ba an yayyawa dole ka maida da raddi mun gane koratu ba she nuhu ya bari ai ka sun tunne yana yi akwai ta kyale su she juya ce in taskharu minna kun ga yau kuna min ba'a kuna min izgili kun samu dama kuna yi ka ku damu ba da jimawa ba she kun ga sakayyan ba'an ku mm. yace ai ku naku da kuke mini karya ne shegantaka ne amma wanda ni zan muku haka ne kun ga karatu ai da suke cewa eh, kai nuhu ka zama ba annabe eh, ka fita aikin an je an fara sana'a annabtaka, an kasa ba ciri ba ba an koma an zama kafinta to ba kai kace baka son kudi ba yanzu kafinta me yake nema ciki ai ka ce la as'alukum alaihi to kafinta me yake nema ka san shakiye ne ko kai ka ce ba duniya ya kawo ka ba baka son komi yanzu wanga abin ga ba sayarwa ake yi ba to ba an yayyawa shi annabi nuhu ya ce in tasharu minna kun ga ba an ga da kuke min fa inna naskharu minkum dani da jama'ana wallahi fa inna ai bi ma'ana wallahi ya kai ba da jimawa ba naskharu minkum she na muku irin wanga ba'an nabi she kun ga sakayyan ba'an kamar da kuke ba'a sai ce me kama taskharu kamar yadda kuke min wannan ba'an nan na'am fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adab mm. yace ku sauna ku jira ka ku damu fa saufa ta'lamuna da sannu da sannu ba da jimawa ba kun ga wa azaban da zai wulakantar da shi dai kai mai aini na wanda kuke min kaman wai na zama kafintan na ni ba kafinta bane Allah ya sa ni aiki kuma ba da kuke min nan karya kuke yi ba wani ana iya duba wallahi mutum na iya zai maka ba'a karya ne ba wani abin ba'a amma don ya wulakanta ka kaga ma wani na yi ma wani ba'a ma wanda yake ma ba'a ma ya fi shi yanzu annabi nuhu da suke ma ba'a nan bai fi su ba dewa ma masu ba'a masu ba'a wallahi hasada ke kai su ga ba'a don yana son ya yi ba'a ne ya kaskantar da al'amarinka da shi bai samu ba shi sa shi ya ce musu kaman ba'an da kuke yi ba'a na gaskiya shine wanda zai fito wurina ya wani irin ba'a ne ai bi ma'ana ruwan nan na zuwa in ruwan nan ya zo in ni ina cikin jirgin ruwan ko kuma kuna cikin ruwan mun ga wa za yi ma haka <laughs> kun ga karatu ce sa wa ba shi zai shiga bai kai ba na dai taba kaɗan ne amma ya kai eh ya kai ya kai sosai ai shi da suke mai ba'a shi karya suke amma shi na shi nan da ya ce إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون yanzu shi gashi cikin jirgin ruwa Allah ya kare shi ya bashi kariya su kuma ga suna ruwa na zuwa yana ya kama don Allah <laughs> wa ba shi ke da karfi bari ba ku misalin ba kun san manzon Allah ba ba'ad da ba mai maka ba ko she ta hakuri ya ta hakuri har aka gamu ranar yakin badar da aka gamu yakin badar abu lab ya umayya ya mutu abu ya mutu aka gaggama manya-manyan duka aka sa su ciki ina aka sa su cikin rami rijiya da aka sa su cikin na rijiyan nan shai manzo Allah ya zai saya wurin shai ya ce abu jahal ban gaya maka ba umayya manzo Allah ya kira sunan su duka ya ce ban gaya muku ba to ka gane manzon na in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu to wanga ba amma in ba annabin zai shi ma ana zana mai lada mm. ya akwai lada kai to shi annabi nuhu ke ce musu kama wanda kuke min nan kun ga wanda ni zan muku na kunna da je kuna kuka ba an kuma na zuwa ai ni dan ga ba wani kuka ciki nina kafin ina aikin da Allah ya sa ni ne kuke wanga abin in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun ce ce me فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون يتي دسنو تعلمون داكو سني من يأتيه عذاب يخزيه أي فسوف تعلمون وترون زاكو سني كغني وانيني azaban da zai kaskantar da shi yukhzihi yuhinu wane ne azaban wulakanci zai zo ya kaskantar da shi wa ya illu alaihi wa ya hillu alaihi azabun muqim ya illu jibu wa yanzilu hmm. ya illu alaihi sa'annan azaba wanda yake zai sauka a gare shi ya wajaba a kai shi wannan azaban nan sha Allah ya ambace shi azaba menene muqim dawwaman me bai zuwa ko ina ba wai za ku shiga ciki da safe da rana ku samu kanku bau azaban da ni Allah ya ce in gaya muku kamar yana zuwan nan in kun shiga kun shiga kenan ba fita bi ma'ana tuqimuna fihi fi dunya wa tuqimuna fihi fil akhirah mm. tun nan duniya har gobe kiyama ya fita kai da barin gamu yanzu an yi kiyama ai ba yi kiyama ba su suna nan suna nan ko ba suna suna nan shi sai zaka suna shan azaban kabari har tashin kiyama sun sha na duniya su sha na kabari kiyama kuma su sha na azaban jahannama Allah kiyaye baki daya to shi ce fa sawfa ta'lamuna man yati azabun yukhzihi wa ya'illu alayhi azabun muqim jamu mu je mala umar حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور نعم قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك نعم وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله أكبر الله أكبر قال موسى جامجي حتى إذا جاء أمرنا معلومة سكتة انتهى نوع من صن من صنع السفينة دا وانغا لوكاتين اتانغا كان اتانغا يزو annabi nuhu kan a duba jirgin ruwa na saye ya yi daidai eh ya hadu jirgin ruwa ya hadu yana saye annabi nuhu kuma ya riga ya bi wanda suke bi shi yana gaya musu mu hau jirgin ruwa suna tambaya annabi nuhu lafiya ya ce kaku damu wanga jirgin ruwan ga Allah ya ce na sassake shi Allah ya ce na kera wanga jirgin ruwa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in hada wanga jirgin ruwa ya za yi ya ce Allah ya ba mu labari abin da za yi yana tambayan Allah Allah ya za ya ce hatta idza jaa amruna har lokacin da al'amarin mu na azaban su dai so yace komi na Allah da lokaci nake calculation sa Allah ya fi kowa eh akwai time akwai time ba akwai ba Allah na da mugun timing timing timing Allah kai bari mu timing Allah wurin kawo alkhairi da timing Allah wurin nuna maka sakayya hmm. duba in timing ka ya kai na alkhairi she ka ji duniya kaman ba wanda aka yi alkhairi she kai Allah na da timing she sa ku jira timing Allah wurin alkhairi wallahi in na Allah ya zo she ku manta ma an taba an taba shan wahala sannan kuma in timing azaba dai zo barin ba ku timing ka ji lokacin da fir'auna ya iya shege shiga duka baki daya Allah ya kyale shi har ya kai bakin ruwa ga bakin ruwan fa ya aka yi ya aka yi fir'auna ya fito gidan annabi musa ya guje mai nifa sannan fir'auna tun da an gudu an bar maka gari ai da ka saura amma allah ya taya man shi ya ce ya yi girman kai ya yi kankantara wa jawazna bi bani isra'ila al-ba'ra fa atba'ahum fir'auna wa junuduhu eh, bagiyan wa aduwa girman kai da kiyayya to da shi Allah ya tayin fir'auna ya ce kai fir'auna na hallakar da kai da ruwa amma ba cikin misira ba kan hanya malam shiga fir'auna ya zo wuri ya bude yana kallo yana kallo su annabi Musa suka sallaka suna sallakawa ya zai shi, shi ma ya shiga suka fita Allah ya ce taimun azaban ka ke ga ya kai ke magana ka kai mutane annabi nuhu Allah ce atta idza jaa amruna kama Allah na tambaya annabi nuhu na tambaya Allah ya zai ya ce jira har sanda da al'amarin mu na hallakar da su ko kuwa hatta idan ja'a amurana, al'amarin mu dai zo umurnin mu dai zo wayi mu dai zo da kai annabi nuhu kaka shiga she mun ce ka shiga kaga da yayi kare ne bai shigo. shi an ce shiga da lokacin shiga Allah ta ta idan ja'a amurana. eh wannan al'amarin mu yazo na azaban su to menene alama Wa Wa وفارت النور an nur, النور التنور ubangiji Allah ya ce da annabi nuhu alaman shiga jirgin alaman azaban nan she kaga faratan nuru ruwa ya fara bulbulowa ruwa ya fara bulbulowa cikin mai cikin attanur maluma sun ce attanur wajhul ard in ruwa ya fara bulbulowa a huskokin kasa a doron kasa yanda kamar misali in muna tone bohol in muna tone bohol baga ana tonewa ana tone gara gari pop ruwa ya bullo ba sai Allah ce da annabi Nuhu da kaga ruwa ya bullo yana bullowa a doron kasa ya bullo nan ya bullo nan ya fara bulbulowa faran na alfauran huwa alghaliyan bi ma'ana in ya bulbulo ya bulbulon nan annabi Nuhu da kaga ruwan ya fara bulbulowa tare kai da danginka da kowa ku shiga jirgin ruwan ku kulle kofa mm. tafsiru min tafasir wa tafsir yaqulu hatta idza jaa amruna wa farat an-nur man suka ce at-tanur don in kawo shi cikin language mu ku gane shine oven inda ake gasa gurasa inda ake gasa biredi su cake ba kusan cikin oven ake ya cikin oven me ake sa wuta to wani ya ce oven eh oven oven na nan tun ba a haife ka ba amma ba irin namu ba oven nan kowane gari suna da irin nasu kamar bahaushe na kiransa tanduko ya bahaushe ke kiran irin gashin biredi tanda tanda tanda tanda to tandan nan kowa na da nashi kaga kamar mu nan kuma shi a santina da tanda yana kiran shi funu kun gane ko ya ke kiran shi funu funun na kaga ana gina shi ne ko shi gina shi yake in ya gina shi ya kare shi a sa mai wuta in an sa mai wuta yayi zafi sosai sannan shi a dan jinkirtarwa jinkirta wutan nan sannan a sa biredin nan to kaga wangan na shi ake ce ma at-tannur tanda kenan funun nan sunan shi me tannur kun gane shi ko to na jiya ba haka yake ba na jiya na jiya ba gina suke tonewa suke kasa kasa ake tonewa in an tone an tone an tone an tone shi a shiga ciki a shafe a shafe a shafe da an shafe shi a sa mai wuta in an sa mai wuta in yayi zafi sosai shi ga biredi burasa sha yi biredin nan kamar yadda ake yi saudiya ya kuna gani ko yan pakistan da yan india shi ga sha yi biredin nan a yi haka da yan Taiki shi ana mannawa ana mannawa sha a rufe shi ya yi zafi kan minti goma an bude shi biredin biredi ya yi fresh yana kan shi yanzu nan lahurin na ba wuta ba ne ovin ka taba ganin ruwa ya fito cikin ovin shi Allah ya ce da annabi nuhu in ka ga ruwa ya fito cikin ovin zan yi azaba kenan wa faratta nuhu inda ruwa bai fitowa inda ruwa bai ne bai fitowa sai sa annabi nuhu na zaune wo shi yana jira yana jira yana jira yana jira mala gaba shi suka ga ruwa ya fara bulbulowa cikin me cikin tannurin nan cikin tannurin nan shi sa maluma akwai da suka ce at-tannur ay bi ma'ana wajhul ard wa isma Allah ce wannan tafsirin min at-tafasir wa at-tafsir yaqul at-tannur shine tanda funu oven ban sai ne akra ke kiran shi ba amma munan kuma shi muna kiran shi me funi she bature shi da yayi wayo yayi wayo sosai she shi yayi nashi da mashin mun gane ko da ai da mashin har ana yi ana tafiya da shi ma a move da shi amma a jiya zamanin jiya ana iya kowane gida suna da nasu ko kowane unguwa akwai inda ake yi mun gane karatun ko kaman zamanin su annabi Musa kowane gida na da nashi ma annabi busa tana da nata cikin gida da take gashi suna gashi gashi gashi su fahai fayin ga da su biredi biredin ga har ranar da aka zo neman annabi musa da ta yaka kashe ta jefa shi ciki <laughs> kasan jefa mutu wurin na yaza mutuwa ne amma malam da ta kare da suka tafi ta ce na yake she ta tuna wurin ne la ila ta bude ga annabi musa na tutuma yana tutuma kai su allah wani ya ce ni allah ne to ya kare bi ma'ana ni na doki al'amari na ne na ba Allah in wani ce ni al'amari na Allah ne to magana ya kare wallahi baka yashi shi yasa Allah ya kare wa farat tanur she ya ce ma Allah eh wanne ya faru me zai insha Allah ce me zai قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين قلنا موسو ubangiji Allah sai kulla muka ce ma annabi nuhu zamu ga ma annabi nuhu ihmil fiha min kulli zawjayn اثنين الله اكبر ta passengers da za su shiga jirgin ruwan Allah na da listings eh da na mutane da na dabbobi sai ce ihmil fiha min kullin zawjayn min kullin cikin kowane jinsin da ke rai ke gudana cikin gangan jikinsa doki jinsi biyu jinsi biyu zawjayn sunai mun gane ko zaujaini bi mana zaujun wa zauja bai ce ba cewa zaujun wa zauja zaujun wa zauj hmm. shi mu ce zauju zauj wa zauja luga kaman kuskure ne luga luga ya kamata ya zama namiji zauj na mace kuma me zauj kun gane karatun ko wanga shi shi lamar mun mun tattauna kan shi mun zo mu kawo maganganun malumin luga amma luga wanda yake luga fasiha sosai shine zaujun zaujun wa zauj baka cewa zaujun wa zauja kuskure ne shi cikin luga shi sa talibai interview mun gane karatun ku kullum min fiha min kullin zaujaini sannan kuma yace ithnaini jinsi biyu biyu jinsi biyu biyu nan nan muna gane cewa wato mutane biyu dabbobi biyu a min kullin zaujai bayan wanda suka yi imanin nan sun shiga sun kare duk wani dabbobi duk wani halitta dauke su biyu biyu rakumi biyu na mace da namiji shanu na mace da namiji rago na mace da namiji akuya na mace da namiji tsuntsu na mace da namiji mun gane karatun ko kaza na mace da namiji agwagwa na mace da namiji Allah ce yi listin su biyu biyu kawai sauran fa Allah ce kyare sauran su da masu gidansu duka zan halaka su listin dabbobin kenan kullu min fiya min kulli zawjayn ithnayn sai ce me wa ahlak sai ce to Allah ya zai ya in kowa ya shiga ya kare sannan ahlaka danginka Allahu akbar kaga ashe ka'idan jagoranci ne she kowa ya yi tsiri sannan kai kowa ya koshi sannan kai kowa ya samu kudi sannan kai amma nan ya ake muna <laughs> shan da Allah ya ce hatta idza jaa amruna wa faratta nur qul na'mil fiha qul na'mil fiha min kullin zaujaini ithnaini shan da aka gama wannan sannan Allah ya komai ce wa ahallaka sannan da danginka danginka da kai da matanka da yaranka gaba daya sai me illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana wanda ni ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala na rubuta a cikin gidanka halakakku ne su ba su hawan jirgi hmm. matanka da yaronka ba su ciki shi sa nuna son ka gane kar rajana hawa ka ce mata hawa ba ta hawa yaro shi ma me shi ma biyawa sai ce me waman aman da wanda suka yi imani tare da kai na'am wama amana ma'ahu illa qalil Allah ce da manzo Allah manzo Allah kana son ka san da suka yi imani ɗan kadan suka yi imani 950 years ɗan kadan wama amana ma'ahu illa qalil kadan suka yi imani wallahi yan kadan suka yi imani Allahu akbar ina son ku gane al'umman duniya baki daya masu imani da Allah kadan ne ba da yawa ne. cikin kowane da'awa wanda za su yi imani nawa ne kadan ne akwai wani soborodo da na gani wai manzon Allah ya ce kaman cikin al'ummansa wasa taftariku hadhihi al'umma ala sab'ina firqa kulluha finnari illa wahida manzo ya ce al'ummansa sun kasu kashi daidaya saba'in da uku saba'in da biyu wuta guda aljanna wai shi sa saba'in da biyu duka wuta guda kurin aljanna na yadda hadisin ai kai kamata a yi barin ka ranar haifuwanka don hadisin ya fi ka albarka da an yi barinka da ya yi ne da ya fi maka yanzu don Allah zan tambaye ku da Allah ya ce da annabi Muhammad wa ma amana ma'ahu illa qalil 950 years out of the majority na duba minority minority minority minority suka yi imani shi yasa in kadan da su kadan imanin kadan shi ke nuna imanin kadan shi ke nuna bai kyau ba a bari in gya maka to baka sani ba ya kai jahili ai tun da Allah ya al'umma tun daga ranar annabi adam har tashin kiyama ɗan kaɗan zai sa aljanna kaɗan ko ina shai ce kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko ba ka ba kaɗan kaɗan suke imani kaɗan suke imani Allah ka sa mu cikin kaɗan shai sa ranar tashi alkiyama ma annabi adam ubangiji Allah ya ce masa ya je cikin kowane alif ko ya je cikin al'umma bani adam dubu ya fidda guda ya kai aljanna 99 ko nawa ne 999 nan duka wuta shi ya ce eh 999 ko 99 wuta guda aljanna ya za ka mutane na samu shiga aljanna shi annabi muhammad ya ce eh 999 na ya juju ma majuju ne gudan nan mutum ke na dan adam domin ya juju wa majuju da yake ganin mutane ne irin ya kamata mu yi karatuwa ya juju da yanda kuke ga aka suke mutane ne an ce sun fito cikin yaran ya fitne amma su mugaye ne in ya kama kaman tekun akra in ya sa bakin shi bai fitarwa shi ya shanye duka ya yi ya kama ka kurin ya hadiye ka ya so ya yi loma da yaronka <laughs> eh hatta idza eh, ya ju bani ayan nan wa hum min kulli adabin waqtaraba alwa'd alhaq ayin suka zo babu ya so sai sa gabar mu je mu labe ne babar mu yaki da ya jujo majuju zaka labe ne Allah da kanshi za a yi ko susosi su canke su shi sa Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kadan kurus kai imani shi sa amma manzo Allah ya ce 72 wuta guda aljanna ai ayan gama na tabbatar da cewa lalle ko haka ne ko ba ka kai ko ayan gama bai zo kan batun annabi nuhu ba Tunda manzo Allah ya faɗi haka ne kai kana magana ma a tabbatar ka ce ko kai ba kowa bo duba gashi nan in ka gan shi ma wani iri amma shi na son maganganun da ke fita bakin shi ne ya tabbatu in dai ga maganan ka tabbatacce ne balantana na manzo Allah kaga wani kazami mutum na son a tabbatar da nashi amma na manzo Allah yake son yayi inkari kai Allah kiyaye malam Umar bai Allah ya ce ja mu je وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نعم. إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم نعم. في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر نعم. الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم بارك الله فيك يا عمر أحسن الله إليك الله يسأل بركة الله يسأل بركة to ina jin yanzu an riga an gama jirgin ruwan ko nan ga wakalar kabu kenan to yanzu da aka shirya shi Allah ce to shi kenan tun da ruwan ya bulbulo irkabu ku hau to shi yasa gobe za mu ga suwa da su hau suwa da su sira suwa za su sha ruwa eh, ka gan shi galon galon ruwa sosai suna tambaya na ruwan zai fito na ruwan zai fito gobe mun ganda zai fito arina al-haqqa حقا وارزقنا اتباعه wa arina al-batila batar zukuna jitinaba la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin نستغفرك ونتوب إليك حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث